is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niyya da kuma da lol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanin labarai. wani dan majalisar dokokin kasar rasha ya ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da rikakkuwa fagen daga za su tafi siriya domin taimaka sojojin kasar an kashe akalla mutane 37 a iraki a wasu jerin hare-haren bama-bamai a duk fadin kasar jiya litinin gwamnatin jamhuriyar congo kuma za ta gudanar da zaben raba gardama ranar 25 ga watan nan domin yin kuskure ga tsarin mulkin kasar da nufin yin tazarce To a gaishe ka yau ranar muhalli ce ranar da aka keɓe domin jawo hankalin duniya ga matsalar rashin muhalli. Babban daraktan ma'aikatar samar da gidaje ya ziyarci sansanonin waɗanda suka rasa muhallinsu a sakamakon ɓarnar da 'yan Boko Haram suke yi. Muna da rahoto. Sa'annan kuma This woman, all I know is that I, she belongs to my PDP. But I don't care. Whoever that is corrupt, from APC to whoever, movement of his. So let's see how it goes. Wasu masu shari ke bayyana ra'ayi game da tuhumar da ake wa tsohuwar ministan mai ta Najeriya muna shi ma muna da rahoto kamar kowace rana talata bayan kun gama shan labarin duniya kuma za mu gabatar da tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. wani kusa a majalisar dokokin rasha ya ce sai ta yi wata rundunar sojojin sa kai ciki har da rigakko daga, daga fagen dagar da ake yi a gabashin ukraine za su shiga sahun sojojin syria fafatawa da dakarun suke yi da mayakan sa kan isis da wasu kungiyoyin ta'addanci a kasar ta sham admiral vladimir komoyedov a magana da ya da kamfanin dillancin labarai na rasha da ake kira interfax je litinin ya ce da alamun sojojin rasha za su shiga yakin da ake yi a syria sai dai komoyedov bai ba da wani jadawali na sa'ar da sojojin za su shiga yakin ba kuma zuwa yanzu fadar kremlin ta shugaban rasha bata ce komi ba kan kalaman nasa furincin dan majalisar dokokin yana zaman martani ne ga rahotanni da ba a tabbatar ba cewa an ga mayakan sa kai daga rasha fagen daga suna aiki tare da sojojin siriya a gefe ɗaya kuma ƙungiyar tsaro ta NATO ta nemi rasha ta yi mata bayani bayan da hukumomin turkiya suka ba da rahotannin cewa jiragen yakin rashan sun yi kutse cikin kwanaki biyu da suka wuce a arewacin siriya cewa rashar tana auna muradin 'yan ta'adda ne a cewar ta wani babban jami'in moscow ya aza laifin hakan kan rashin kyawun yanayi a zaman dalilin da ya janyo lamarin a makon jiya ne rasha ta fara kai farmaki da jiragen yaƙi a siriya kan abin da take ikirarin cewa tana kai hare-haren ne kan ƙungiyar isis da wasu ƙungiyoyin ta'addanci wato ƙungiyoyin 'yan tawayen Siriya waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin ƙasar a halin yanzu. An kashe akalla mutane 37 a ƙasar Iraq a wasu jerin hare-haren bama-bamai a duk faɗin ƙasar jiya Litinin. 'Yan sanda sun ce ban mafi girma ya tashi ne kusa da wata kasuwa cike da mutane a yankin da galibin mazauna garin da ake kira Halis 'yan shiya ne, har mutane goma sha biyar suka mutu. Garin yana tazara kilomita 80 arewa maso gabashin Bagadaza. Hari na biyu ya hallaka mutane goma a wata kasuwa a garin Alzubair wanda yake kudu maso yammacin babban birnin kasar. A yayin da a Bagadaza 'yan sanda suka ce wani bam da aka ɓoye a cikin wata mota ya tashi a gundumar Husaniya daga arewa ya kashe mutane goma sha biyu kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan sanda suka bayyana. Ko da yake babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren A baya kungiyar ISIS ta dauki alhakin wasu hare-hare da ta kai da niyyar wargaza gwamnatin kasar. Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ayyana zaben raba gardama ranar 25 ga wannan wata da nufin yin kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar mataki da zai baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar yin takara a karo na uku. kuskurimar da ake shirin yi wadda aka ba da sanarwa a kai jiya litinin bayan taron da majalisar ministocin kasar ta yi zai kuma kawar da kayyade shekarun dan takarar shugaban kasa kada ya wuce saba'in yanzu dai shugaba sasu ngueso yana da shekaru saba'in da biyu da haihuwa kuma tsarin mulkin kasar ya haramta masa sake yin takara a cikin watan jiya shugaban ya bada sanar cewa yana shirin yin zaben raba gardamar mataki da ya sa dubban 'yan kasar suka hau kan tituna a brazzaville babban birnin kasar suna zanga-zanga shugaban gueso yana ɗaya daga cikin shugabannin afirka waɗanda suka janyo cacar baki da zanga-zanga lokacin da suka nemi wa tsarin mulkin ƙasashen su kuskurema domin su yi tazarce na baya bayan nan shine shugaban burundi pierre nkurunziza wadda ya sake cin zaɓe da yi cikin watan yuli lamari da ya janyo rikici a ƙasar a halin da ake ci kuma majalisar dokokin ƙasar libya wadda hukumomin ƙasa da ƙasa ta amince da ita ta ƙara ta gaba da ashirin ga watan nan lokacin da wa'adin nata zai ƙare a hukumance mataki da ake gani zai dagula kokarin da majalisar ɗinkin duniya take yi na sulhu da kuma kafa gwamnatin ɗaunin iko a ƙasar ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin amurka da wasu kasashen da ke yankin pacific suka cimma yarjejeniya a kan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya yarjejeniyar da ake kira trans-pacific partnership ko kuma tpp a takaice gagarumar nasara ce a fannin manufofin harkokin kasashen waje ga shugaba barack obama ko da shike babu tabbas ko majalisar dokokin amurka za ta amince da ita shugaban ya ce yarjejeniyar ta nuna irin abubuwan da amurkawa suka yi amanna da su kuma daidaiton zai baiwa ma'aikata a nan amurka damar samun ci gaba da ya cancanci samu mr obama ya ce amurka ba za ta kyale kasashe irin su china su rubuta ka'idodin cinikayya ga tattalin arzikin duniya ba ya ce tilas ne su rubuta waɗannan dokokin tare da kafa zani mai ƙarfi na kare ma'aikata da mutunta muhalli. Masu fashin baki sun ce wannan yarjejeniyar za ta iya takawa bunƙasar da China take yi birki, ƙasar da yanzu tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya. An ɗauki shekaru bakwai ana gudanar da shawarwarin. A wasu lokutan ma ana yamutsa gashin baki sosai kama a kammala. Har yanzu ma da sauran bayanan da za a fitar nan gaba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomin ƙasar sun wa jami'an tsaro mara yayin da suke tunkarar karuwar tashe-tashen hankula daga Falasɗinawa. Mun kyale jami'an tsaro su ɗauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kwalaben da aka ɗora man kananzir ko waninsu sannan aka cinna wuta, in ji Netanyahu jim kaɗan kamin a fara taron majalisar ministocin ƙasar kan batun tsaro jiya Litinin. dama tuni ya ce za a hanzarta rusa gidajen 'yan ta'adda sannan za a ɗaure waɗanda ake zargi da ta'addanci ba tare da an gurfanar da su gaban shari'a ba a halin da ake ci kuma shugaban yankin falastina mahmud abbas ya gana da shugabannin tsaro na yankin a jiya litinin yana mai kira gare su cewa su daƙile karuwar tarzoma kuma kada su kyale takalar gwamnatin isra'ila da take yi ta shafi ayyukansu. labaran duniya kuka gama ji. Yau rana ce ta muhalli a duniya, wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoton cewa Professor Muhammad Al-Amin, babban darekta a ma'aikatar samar da gidaje ya ziyarci wani sansanin waɗanda suka yi asarar muhallinsu a saboda ɓanna da 'yan boko haram suke yi Profesor Alamin ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana ne dai don tattauna matsalar muhalli da gidaje da kuma inda mutane ke zama. Ya ce don haka ne suka ga yara ce su gudanar da irin waɗannan tarurruka a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. To bana gwamnatin tarayya ta yi shawarar maimakon a zauna a abuja a cikin ofisoshi a wannan tattaunawa kara a fito inda ake bukata gidaje dinnan inda ake bukata a tattauna matsalar wurin kwana da kuma muhallin mutane kamar yadda duk duniya ta sani wannan bala'i da ya faɗo mana a wannan jarabawa da 'yan uwanmu ku kuka shiga ciki inda dole ne ku baro inda kuke ko saboda rishin tsaro ko kuma saboda wuraren nan ma gidajen an rusa su an kona su wasu daga cikinsu to makasudin zuwa mu shine mu gaya maku cewa ba najeriya kaɗai ba duk duniya ta damu da wannan hali na kunci da kuka shiga kuma musamman shugaban kasa a ah, president muhammadu buhari ya damu gaya akan irin yadda kuka rasa gidajenku kuma yana kokarin duk da ya kamata wajen cewa in Allah ya danna da dan lokaci kaɗan a murkushe wannan matsala da aka samu kuma koma garuruwanku da ƙauyukanku kuma kuna komawa ya zama wannan hukuma tamu da sauran jama'a da kungiyoyi da ma'aikatu su zo su taimaka maku ku iya gina gidajenku in ma ba su fi yadda suke ba a da akalla mutum ya zamanto gidan shi ya koma yadda to kowane irin hali ne waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki da za ka ke tsuguni a irin waɗannan sansani eh, alhaji bukar eh kuke zama a nan eh, eh, alhamdulillah muna zama haka To kuna samu abinci? Eh wani lokaci muna samu wani lokaci ba mu samu. A zakir ma akwai masi. wala da ki da mutum hudu hudu kamar lokacin ruwan sama ba baya damun ku eh yana damun yana damun eh yana damun ruwa yana yoyo yana sauka yana yoyo eh gyara na'am <laughs> eh, amma amma kuna so koma garin ku eh muna so mu koma mana na'am <laughs> ga baba na so magana ga da kwance bana ji Hausa ba ka shi kana magana da Asaba ba ba da kana so ku koma garin ku muna so koma to kamar ku muna so koma kuna samun abinci a nan baba muna samu amma wanda kwaje ba na samu eh. amma ba miya kai kuma kana da yara nan ne kai a ni babu ban da yaro za ka yara kama a dan gudun hijira ne amma ko eh gudun hijira daga bama daga mm. bama to yanzu kamar ya kuke zama a cikin wannan kam din gashi nan ni kam zama na daki ma ni ban da shi a ina kake kwana a makaranta ina kwana dare a makaranta zan je wasu yan gudun hijira kenan daga wasu garuruwa daban-daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna To ma sauraro kamar yadda ba za ku rasa ji ba ana tuhumar tsohuwar ministar mai ta Najeriya Diana Alison Maduweke a Ingila kuma mutane suna ta cacar baki a kai. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya dubi wannan al'amari. This woman, all I know is Whoever that is corrupt, from on, on radio. Of all these uh, movements of his. So let's see how it goes. But these three things have to be in place a special court, a strong negotiation team, whether local expatriate. Some of us should not bother about that. Wasu masu sharhi da ba da Also, kenan a wasu gidajen rediyo da talabijin ke bayyana ra'ayoyinsu game da tuhumar da hukumomin tsaro ke wa tsohon ministan albarkatun man fetur ta Nigeria, Mrs. Dezeni Alison Madoke bisa zargin halatta kudaden haramun a ƙasar birtaniya a wani rahoto da ta buga a shafinta na farko jaridar new telegram ta ce 'yan kwangila da sauran 'yan kasuwa masu alaka da tsohon ministan sun fara kona duk wasu takardu ko kuma shaidun da ke alakanta su da tsohuwar ministan domin gujewa bincike to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan bincike ko tuhuma da ake wa tsohuwar ministan ta man fetur tare da wasu 'yan najeriya a kasar ta ingila ga dai abin da su ke cewa gaskiya wannan mataki da gwamnatin ingila ta dauka matsayina na dan najeriya gaskiya na ji daɗin shi matuka saboda wannan matakin kamata a ce gwamnatin najeriya ta dauke shi to alhamdulillah ina godiya ga allah kuma gaskiya mu mun ji daɗi ba kamar mu talakawan Najeriya saboda in aka dibi irin da cikin da mutanen suka yi a kasar nan saboda haka muna godiya ga shugabannin nan waɗanda ke kokari su ga sun kwato mana haƙƙin mu. Mr. Jide Obokure na daya daga cikin mutane hudu da aka gurfanar da tsohon ministan tun a ranar Juma'a a kasar Ingila kuma yana daya daga cikin wayanda tun farko tsohon gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya zarga da cewa an yi amfani da kamfaninsa wajen batar da wasu makudan kuɗaɗe na man fetur da kuma kalanzar. gari yadda ta kasance a lokacin da na isa ofishinsa da ke global street a ikoyi yanzu aka dai ina gaban wannan gida da ke titin glover don da kuma ke zama ofishin a mr jide omokoro ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi ko ake tuhuma a ƙasar ingila tare da tsohon ministan albarkatun man fetur ta nigeria. a kofa gidan da babu wani alamu da ke nuna cewa akwai mutane a wannan gida wani da baya son ambaci sunansa da ke gadi a ɗaya daga cikin gidajen da ke kusa da wannan gida ya tabbatar min cewa jami'an hukumar efcc sun zo wannan gida kuma sun gudanar da bincike tuni je jami'an hukumar efcc suka dauki matakai na gudanar da bincike a gidajen mrs alison madoke da kuma sauran waɗanda ake zargi a nan birnin lagos babangida jibrin murai amurka daga lagos nigeria Mun gode baban gida masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba da Aliyu Mustapha zai gabatar. Tsaka mai wuya. passing katin adawa babu wanda zai ce janar buhari ba mutumin kirki ba ne ko baya faɗin zance cika ko idan ya faɗi zance ba haka ba ne tsakani da allah a bayanar jama'a kalubalanci abin da mai ƙasan ya ce ya bayar wanda ko ba haka ba ne bi da yake cewa an bari a aljihu ko asusun na baitul malin jihar bauchi to ban san ko a hannun mutanen boye aka bari ba amma mu dai zo mu dai allah bai sa mun gani ba inda ba tashi suka yi ba ba injin kuɗi ne wanda Gwannan ya gada a hannun wancan gwamnati ba maganan cewa kunna sitirin ba shi ne damuwa ba kare ai maganar kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma to ko shara ba ta yi iri a garin bauchi kuma ka je ka gani kuka tambayi 'ya'yan bauchin ka ji. jama'a ku da wannan lokaci mu da sadoma da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya shin wai kam nawa malam isa ya gudu ya bar wa barista muhammad abdullahi abubakar ne kafin ya tafi a baitul mali kuma me yasa duk da haɗakar da ake cewa da ita aka kafa gwamnatin nan wasu suke neman su zami. sannan magana maganar ayyukan da aka yi wa al'umma zuwa yanzu a can baucin. alhamdulillah suna na abdullahi hardawa shi allah ubangiji ya rufa mana asiri mun samu gwarzon shugaba a matsayin mu shi muhammad abdullahi abu wanda dama suka san shi tun da daɗewa sun san shi shi ba kasami ba ne sun san shi shi mai hazaƙa ne kuma akan haka ya girma kuma ya san aikin gwamnati ya san sirrin gwamnati ba wai kasuwanci yake yi ko kuma rana tsaka kawai ya faɗi kundin ya faɗo cikin aikin gwamnati ba abubuwan da ya tarar ba masu daɗi ba ne amma abubuwa ne wanda kowa ya sani an bar jihar bauchi da ɗumbin basussuka an bar jihar bauchi ba kuɗi a betulmani sunana nasir ibrahim darazau abin da yake faruwa a jihar bauchi a yanzu sai mu ce inna dillahi wa inna ilaihi raji'un domin talaka an yaudare shi da cewan ku zo ga gwamnatin talaka za a muku adalci wancan za a kau da gwamnatin azalumai sai talakan jihar bauchi yanzu abin da yake faɗa gara gwamnatin azzaluman da wannan gwamnatin domin tunda wannan gwamnati ta hau shi gwamna bahi da wani aiki sai yawo sai yaya zai yi amfanar da kansa ba amfanar da al'ummar jihar Bauchi ba shi yasa muke kira wa janaral Muhammadu Buhari tun da ya fara shiga zaɓe bai taɓa fasa cin jihar Bauchi ba yana cin jihar Bauchi to ina gaya masa yanzu idan zai zo ya yawo a jihar Bauchi a wannan gwamnatin wayannan mutanen sun kashe jam'iyyar apc a jihar bauchi mutane ba su kaunanta ba su tunaninta ba su ma sa ta a ku yan jarida da suke jihar bauchi ta shafe su gidan rediyo da ake tunkara ake kirari tun lokacin shagari yau biya a jihar bauchi ta fi sati biyu da tsewa ba a magananta ba abu nan kaga su kansu daga ku kanku mutanen media za ku gane cewa wannan gwamnati bata zo muku da niyyar alheri ba. to bari fara da tambayar shin nawa ne yawan bashin da shi malam isa yugo da ya bari kafin ya tafi kuma mai gwamnati yanzu ta bauchi take shirin ta ne game da tarin nan da aka ce ta cika birnin na yakubu ba da bayan haka me yasa gwamnan na bauchi aka ce shi ne ya fara zama gwamnan mai suka lamirin shugaba buhari a cikin dukkan gwamnonin apc yau muke ka muku kashi na biyu na muharar da muke akan abin da ke faruwa a can jihar ta bauchi inda wasu suke korafe korafe game da take-taken gwamnatin ta yanzu yayin da masu ra'ayin gwamnatin ko kuma suke cikin ta ke jayayya da wayannan korafe korafen ɗaya daga cikin maganganun da suka ƙi ci balle su cinye ita ce magana da ake ci gaba da maimaitawa na yawan kuɗaɗe ko kuma rashin kuɗaɗen da tsohon gwamna malam isa ya guda ya bar wa wannan sabuwar gwamnati wanda su mukarraban sabuwar gwamnatin suke cewa ba a bar musu komai ba a baitul mali to a cigaban fafata da ake yi tsakanin shugabannin jam'iyyu guda biyu manya na baucin wato shi shugaban jam'iyyar apc mai mulki alhaji uba ahmed nana garkuwar ningi da kuma mukaddashin shugaban jam'iyyar adawa ta pdp honorable shitu zaki za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda muke tambayar shi ma na apc cewa to yanzu eh, a ta ina ku samu kudaden da kuke bin wannan albashin da ce ana ta biya to alhamdulillah so kamar yadda ka sani dai su ma in ka duba lokacin kamar da jiha ta dogara ka taukau akan kaso da ake samu daga gwamnatin tarayya sun yi watanni kamar yadda ya faɗi a ɗauka wata uku ne an yi watanni uku babu albashi amma an taɓa tsallake wata guda da gwamnatin jihar bauchi a wancan lokaci ba su samu kasansu daga gwamnatin tarayya ba ba taɓa samu ko guda ɗaya ba in hmm. ko ana samu ina aka shiga da kuɗin kuma bilan bi da yake cewa an bari a aljihu ko asusu na betul malin jihar bauchi to ban san ko a hannun mutanen boye aka bari ba amma mu dai zo mu dai Allah bai sa mun gani ba inda ba tashi suka yi ba eh. to saboda abinda da yake hannu ba yawa gare shi ba kuma kamar yadda ka faɗi din dole dama akwai dan abin da aka iya samu da gwamnatin tarayya da sauran kuɗin shiga so abin da ba a rasa abin da ke shigowa shine sai a duba abin abin da bature kira priorities a duba abin da suka fi muhimmanci sai a ba su kulawa yawa to yana zuwa cewa eh, alashe na ji kuna korafe korafe game da cewa sabon gwamnan nan yana cin su suka da yawa eh, bayyana mana dalilin ku na yin wannan korafe korafen nawa ya ci ne da ya dame ku eh, to an shi an ce bashi hanji ne kuma hatta ko da gwamnatin kasar da kuke zaune amerika ba ta tafiya sai da bashi hmm. amma akwai bashi mai ma'ana akwai marar ma'ana yanzu bashi nan da ya ciyo na kudaden da ya ce zai satilin din albashi na tabbatar mai nawa ne bashi ne kuna da masaniya eh, mai girma janar buhari na tabbatar over 10 billion ya ciyo bashi din me za a yi da su a yanzu me zai yi da su bayan kuma hakika na tabbatar yanayin da kasan mu ta samu kanta a ciki ba wai jihar bauchi ne suka gagari biyan albashin wata ɗaya ko biyu ko uku da ake wannan magana ba akwai inda sun kusan shekara ma albashin ya gagari biyuwa yanayin financial situation da kasar mu take ciki ba ma jihar bauchi man da ya kasance na jin wata uku ne wanda na tabbatar su ne waɗanda ba biya ba mai girma kuma shugaban ƙasa janar buhari duk jihohin da suka samu kansu a wannan hali ya ba su kudade don su biya ina albashi din. To amma ya kamar naji kamar naji. Hajji Aliyu taimake ni mana maganan cewa kunna da ba shi ne damuwa ba kare ai maganar kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma to ko shara ba ta yi iri a garin Bauchi kuma ka je ka gani kuka tambayi 'ya'yan Bauchin ka ji. Mhm. Chairman kafin ka fara ansa akwai wani bashi da na ji an ce an ɗauko na ko biliyan hudu ne daga UBA ka hada da shi wajen bayanin ah, mai da martanin da ji abubuwan da ka ji shi Allah shi yana faɗa na wayannan sukan da suke cewa ana ci ba a san abin da ake da su ba. Alhamdulillah da kai wannan magana kaga shi ba sabanin abin da yake ba da labarin na shafi faɗi cewar goma ba. Kuma kamar yadda ka sani shi ita hidima irin ta gwamnati. Rai gare ta dole tana numfasa ba akwai abin da ba dama a bansu su tsaya. kuma yadda na ce an gaji gwamnatin nan babu kuɗaɗe akwai kuma matsalolin da dole ne a kula da su ba kuma jira za a yi ba wa'insu da a time bound suna da ka'idajen lokaci kuma ta ina maganar shine ina za a samu kuɗaɗen da za a gudanar da waɗannan abubuwa tunda ba injin kuɗi ne wanda gwamnan ya gada a hannun wancan gwamnati ba so kaga dole kuwa gwamnati san hanyoyin da za ta bi domin ganin cewar abubuwa ba su tsaya ba kuma ta hanyar da ya dace bisa ka'ida ba ta dan sa ka'ida ba Maganar shara ko da yake ina ga wannan kamar yana bada bayani ni na yi munna ma da ya taso da wannan al'amari kafin lokacin da muka mulki alhamdulillah hatta yan kasuwa sun ga cewar garin Bauchi ya koma tankar wani babban mazubar shara mazubar shara domin duk cikin da ka bi sai dai ka kauce ma shara tukuna a kowane titi haka wannan gwamnati wanda ta tafi haka ta aka rinka fama a garin nan kowa izo sai ya ci abocin nan ba shekarar kuna ba a kwashe shara ne amma alhamdulillah lokacin da muka zo muna dab da tun ma kafin mu karɓa 'yan kasuwa ƙungiyoyi daban-daban suke aikin gayya suka fara tallafi cewar suna maraba da sabuwar gwamnati bari su fara ba ta taimako tun daga yanzu ma a fara dan irin wannan kawo doki to alhamdulillah da aka zo sanin kowa ne a bauchi cewar gwamna ya ba da umarni ma hukumar tsaftace muhalli ta jiha ya ba su macin oda cikin kwanaki bakwai zuwa goma su tabbatar sun kwashe sharan nan alhamdulillah. kamar da aka san shara kullum samar da ita ake haka aka yi kilari shara na ba inda zaka zaga ga da inda shara na ji magana shara nan da shi Alhaji to ya dauko na ji ta ana ta ta kware da gaske amma bari mai da kai baya kaɗan eh, magana kuɗaɗen nan da shi Alhaji to ya dazu wanda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa an bayar domin tallafi ga jihohi gwamnan Bauchi nan na yanzu ina jin shi kaɗai ne gwamnan APC da ji kamar ya soke lamirin wannan maganar da Buhari ya yi lokacin da aka yi na cewa maganar da an ba su kuɗi ba a bayar ba me gaskiyar matsayin bauchi game da wannan kuɗin da buhari ya ce an bayar wato kasan fahimta ce kowa da irin tasa idan mutum ya yi magana shi sa a jaraba in ya ɗalibai suka rubuta jaraba za ka kowa da irin abin da yake samu sakamakon jaraba saboda ya danganta bin suka fahimta sa haka da ya rubuta amsarsa bayanin da yake ba wai ya soki lamirin abin ba ne a'a shi wannan tallafi akwai ka'idoji da aka akan cika ko akan bi su wayan su sharuɗa da aka shimfiɗa wanda ake so a gabatar cewar misali kamar majalisa ta dan tattauna da kuma ba a rubuce an aminta da wannan abu irin wa'ina abubuwa to su ne jihohin da ba samu sun kammala ba aka nemi su samu su kammala kafin a samu a gabatar da sake wannan kuɗaɗe. Yomi ba wai ya soka ba ne. Mutane suke cewar an karɓa ba a yi ba a yi wani abu da shi ba shine yake danin cewar bai zo hannu ba zuwa ba wai kuma ba zai zo ba saboda shari'un da aka shimfiɗa ne ana kan cikatawa wasu jihohi sun cikata nasu to na ji to ina zuwa na cama ina zuwa ah. um, shi to kai me ta aka fahimta da kaji gonan bauchi yana cewa wannan magana da buhari kamar ba haka take bane eh to mu za mu sani duk da muna fatin adawa babu wanda zai ce janar buhari ba mutumin kirki ba ne ko baya faɗan zance cika ko idan ya faɗi zance ba haka ba ne amma shi da ya zo ya kushe ya ce ba a bayar wai ko mun san an bayar sauran gwamnoni sun yi godiya akan abin da ya yi talaka sun yi godiya akan abin da ya amma shi tsakani da allah a bayanar jama'a kalubalanci abin da mai kasan ya ce ya bayar wanda ko ba haka ba ne sai da ni ana wata tunani ina ganin canza mai iwa da an ba tsatsan buharin ba ne shi na asali tunda shugaban sa ya zance ya karya tashi. Eh, alashi to akwai gas ina gaskiyar magana da na ji wasu mutanen pdp suna yi na cewa isa ya ya bai wa gwamnan nan naira miliyan 500 kafin ya tafi. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu dawo mu ci gaba ko mu tashi daga ita wannan tambaya din akan ko da gaske ne Malam Isa ya gudu ya baro shi wannan gwamnan na yanzu zunzurutun naira miliyan 500 muna godiya ga su bakin namu alhaji oba ahmed nana da kuma alhaji shitu zaki tare da musamman wakilin mu a can bauchi hamad muhammad da ya taimaka muka hada shirin nan muka kawo muku shi daga nan birnin washington dc ne ne ali mustapha sokoto ga takaitattun labarai kafin mai sallama wani kusa a majalisar dokokin rasha ya ce sai ta yiwu rundunar sojojin sa kai ciki har da riga-ku daga fagen dagar da ake a gabashin ukraine za su shiga sahun sojojin siriya fafata da dakarun kasar ke yi da mayakan sa kai na isis da wasu kungiyoyin ta'addanci a kasar tashan admiral vladimir komoyedov a magana da ya da kamfanin dillancin labarai na rasha da ake kira interfax jiya litinin ya ce da alamun sojojin rasha za su shiga yakin da ake yi a siriya sai dai komoyedov bai ba da jadawalin lokacin da sojojin za su shiga yakin ba an kashe akalla mutane 37 a kasar iraq a wasu jerin hare-haren bama-bamai a duk fadin kasar jiya litinin yan sanda sun ce ban mafi girma ya tashi ne kusa da wata kasuwa cikin makil da jama'a a yankin da galibin mazauna garin da ake kira khalis yan shi'a ne har mutane goma sha biyar suka mutu garin yana da tazarar kilomita 80 arewa maso gabashin bagadaza hari na biyu ya halaka mutane goma a wata kasuwa a garin alzubair wadda yake kudu maso yammacin babban birnin kasar gwamnatin jamhuriyar congo ta ayyana zaben raba gardama ranar 25 ga wannan wata da nufin yin kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar mataki da zai baiwa shugaba denis sasu ungweso damar yin takara a karo na uku kuskurimar da ake shirin yi wadda aka ba da sanarwa jiya litinin bayan taron majalisar ministoci zai kuma kawar da kayyade shekaru dan takarar shugaban ƙasa zuwa shekaru saba'in a yanzu shugaba sasun gueso yana da shekaru 72 kuma tsarin mulkin kasar ya hana shi sake yin takara to sai kuma da hantsi idan allah kai mu misalin karfe 8 na safe a agogon najeriya muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin za ku ji yadda 'yan boko haram suka kai hari kusa da madagali a jihar adamawa da martanin da kungiyar mu ta allah ta maida ga waɗanda ke cewa a hana fulani yin kiwo a kudancin ƙasar a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki duk mai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.